To shugaba Emmanuel Macron a jiya talata ka gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a birnin Abuja inda daga bisani kuka sanya hannu kan yarishinoyi da dama. Ko za ka yi mana ƙarin bayani a game da waɗannan yarishinoyi? Alors, nous avons signé plusieurs conventions avec le président euh, Buhari hier. Lalle mun sanya hannu kan euh, yarjejeniyoyi da dama da shugaba Buhari a jiya. Abu mai muhimmanci a gare mu shine tabbatar da tsaro musamman taimakawa sojojin da ke yaƙi da Boko Haram. To sai dai har kullum fatanmu shine faɗaɗa wannan alaka domin taimakawa Najeriya don samun nasara a wasu fannoni. Wannan yasa muka kulla yarjejeniyoyi da dama. Ta farko taimakawa jihar lagos don inganta sufuri da kuma gine-gine. sai kuma taimakawa najeriya don samarwa al'umma ruwan sha musamman a arewacin kasar akwai wani gagarumin shiri na taimakawa kasar domin kare gandayen daji da haɓaka aikin gona da kuma wasu ayyuka da za mu yi da haɗin gwiwar 'yan kasuwa masu zaman kansu to kana gudanar da wannan ziyara ce a daidai lokacin da rikici ke ci gaba da yaduwa a yankunan da ke amfani da turancin ingilishi na kasar kamaru makociyar najeriya ko me matsayin faransa a game da wannan rikici Yana da kyau mu sani cewa ba aikin Faransa ba ne shatawa kasashe abin da za su yi, euh, to amma na zanta ta wayar talaho da shugaba Paul Biya kafin taron ƙungiyar tarayyar Afirka fatana ne kamaru da samar da mafita dangane da ah, rikicin. Wannan kuwa ba zai yiwu ba sai tare da baiwa kowane rukuni na jama'a matsayinsa. Duk inda ka je a Afirka za ka tarar cewa akwai irin wannan rukuni na tsiraru a cikin al'umma. Abin da suke bukata shine ba su damar samun ilimi mutunta al'adunsu da kuma damawa da su a fagen tattalin arziki ya kamata a shimfiɗa kyakkyawar siyasar da za ta wa kowa matsayinsa a kasar kamaru kuma ina zaton cewa wannan ce manufar paul biya dans l'État camerounais. Je sais que c'est la volonté euh, du président Biya. Kana ziyara a Najeriya, ɗaya daga cikin ƙasashen da shirye-shiryen sashen Hausa na RFI ke isa ga miliyoyin mutane. Me za ka ce a game da wannan rediyo? Et laissez-moi avoir un mot d'amitié pour euh, tous euh, vos euh, Da farko ina son euh, ka bani dama don isar da sako irin na zumunci zuwa ga ilahirin masu sauraren RFI Hausa. Wannan harshe ne mai matukar muhimmanci kuma ina sane da irin matsalolin da al'umman wannan yanki ke fama da su da suka hada da talauci da kuma mafi munin ayyukan ta'addanci. abu ne mai kyau a samu kyakkyawar euh, mu'amala tsakanin harshen faransanci da sauran harsunan afirka musamman ma harshen hausa ina jinjina muku sosai lura da irin gagarumin ayyukan da sashen hausa na rfi ke euh, gudanarwa wannan alama ce da ke kara tabbatar da cewa abu ne mai kyau a samu irin wannan musaya ta al'adu da kuma harsuna. Shugaba Buhari da kansa ya ce lokuta da dama yana sauraren sashen Hausa na RFI. Président Buhari lui-même a dit qu'il écoutait souvent RFI euh, en Hausa. jama'a a wannan yanki na fama da matsaloli da dama baka ganin cewa akwai buƙatar ƙara mayar da hankali kan wasu abubuwa irin na ci gaba a maimakon yaƙi yaƙi kawai da batun tsaro On va lutter contre le terrorisme djihadiste. Za mu ci gaba da yaƙi da masu ikirarin jihadi da kuma 'yan ta'adda. Za mu yi wannan yaƙi ne ta hanyar amfani da ƙarfin soji. To amma yana da kyau a yi nazari game da matsalolin da ke sa jama'a na fadawa a cikin wannan mummunan hali sakamakon rashin abin da za su yi a rayuwarsu ta yau da kullum zan ci gaba da taimakawa gwamnatocin afirka domin tunkarar matsalolin da al'ummominsu ke fama da su bari in sake yin amfani da wannan damar domin isar da sako na zumunci ga waɗanda ke jin harshen hausa sannan kuma suke sauraren ku a koda yaushe ina yi muku godiya à tous nos amis qui parlent en Aoussa et qui vous écoutent chaque jour. Merci à vous.